الرحيم الله ولي الذين آمنوا الله العلي العظيم Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa ɗagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadaƙallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin) sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com ma saurare barkamu da saduwa da ku daga nan sashen hausa na murar jamhuriyar musulunci ta iran daga birnin tehran mustapha adam ne tare da ku a wannan fitowar da ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana da fatan an wani lafiya da yarda allah za mu kawo muku labarun duniya da dumi su sai kuma sharhin bayan labaru abin da zai biyo baya shine shirin nan na kokon san daga nan kuma sai afirka a yau sai a ji mu da shirin nan naku na don masu saurare ko kuma masu sauraro da fatan za ku kasance tare da mu. Labarin duniya da farko ga kanunsu. sudan ta sake jaddada tuhumar kasar haɗaɗɗe daular larabawa da taimakon rundunar rsf za ku ji cewa an kama wasu 'yan jarida uku a jamhuriyar nijar bisa tuhumar fitar da bayanai na hukuma kungiyar m23 ta tawaye a kasar demokradiyyar congo ta kafa tsarin shari'a a gabashin kasar turandu sa a ja zama domin aji cikakkun labarin duniyar sudan ta sake jidda tuhuma a kan kasar haɗaɗɗe daular larabawa bisa taimakon rundunar nan ta rsf wato na kai ɗaukin gaggawa jakadan sudan a majalisar ɗinkin duniya hassan hamid ya bayyana cewa ƙasarsa tana yin kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da su ƙara matsin lamba a kan haɗaɗɗe daular larabawa wacce take baiwa rundiyar kai ɗaukin gaggawa makamai da sauran kayan soja hamid wanda ya gabatar da taron manema labaru ya ce a fili yake cewa daga ina ne rundunar rsf take samun makamai abin takaici kuwa ba daga ko'ina ba ne sai haɗaɗɗe daular larabawa jakadan na ƙasar sudan a majalisar ɗinkin duniya ya yi kira da a dakatar da baiwa wannan ƙungiyar ta 'yan ta'addan makamai ba tare da ɓata lokaci ba a can ƙasar sudan dai ana ci gaba da faɗace-faɗace musamman ma dai a yankin darfur da ke yammacin ƙasar ƙungiyar kare haƙƙin al'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayanan da ke cewa ta samu rahotanni masu tayar da hankali da suka haɗa da yi wa mutane kisan gilla a baya sojojin ƙasar sudan ɗin sun zargi rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf da cewa tana samun taimako daga haɗaɗɗiyar daular larabawa da makamai da kuma 'yan ina da yaƙin daga ƙasashen chad libya kenya da kuma somalia daga cikin laifukan da ake zargin rundunar ta kai ɗaukin gaggawa da aikatawa da akocin zarafin mata da yi wa fararen hula kisan kiyashi sannan da wawasan dukiyar mutanen yankin ranar 26 ga watan oktoba ne dai mayakan rundunar kai ɗaukin gaggawa suka kutsa cikin birnin alfasha babbar cibiyar yankin na darfur An kama wasu 'yan jarida uku a jamhuriyar Nijar bisa tuhumar fitar da wasu bayanai na hukuma. Kamfanin dillancin labarun Faransa ya ambato ta majiyar shari'a tana cewa 'yan jaridar da aka kama su ne Ibro Sha'ibu na gidan talabijin ɗin sarauniya. sai Yusuf Sariba na wani shafin watsa labaru Nijar Eko da kuma Umaru na jaridar Erison. dukkanin 'yan jaridar uku dai an kai su gidan kurkuku na kolo wanda yake da nisan kilomita hamsin daga babban birnin kasar yamai a na asabar ɗin da ta gabata ne dai aka kama waɗannan 'yan jaridar da kuma wasu abokan aikinsu ana tuhumar 'yan jaridar da fallasa bayanan gwamnati da suka kunshi buƙatar samarwa da gwamnati taimakon kuɗaɗe daga 'yan ƙasa bayan watsa labarin da aka zargi tashar talabijin ɗin ta sarauniya da yi labarin ya watsu a cikin kafafen sada wato zumunta na al'umma kuma magoya bayan hambararren shugaban ƙasar muhammad bazoum sun rika amfani da shi domin yin batanci ga gwamnati a watan satumba na wannan shekarar ma dai an ɗaure wani ɗan jarida mai suna hassan zada na tsawon watanni talatin bisa tuhumarsa da laifin cin zarafin shugaban ƙasa. Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da suka haɗa da Amnesty International suna cewa ana samun ƙarin take haƙoƙi a jamhuriyar ta Nijar. To waɗannan labarun suna zo muku ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar jamhuriyar Musulunci ta irin. shugaban ƙasar mali ya yi jawabi a kan hana shigar da man fetur da masu ikirarin jihadi suke yi shugaban ƙasar mali asimi gota ya yi wa al'umma ƙasar jawabi a kan ƙarancin man fetur da ake fama da shi a ƙasar da kuma yadda masu ikirarin jihadi suka killace motocin dakon makamashi an fara samun kamfar man fetur ne da ƙasar ta mali wacce ba ta da iyaka da ruwa da masu ikirarin jihadi suka tare kan iyaka da hana tankokin man fetur shiga cikin wato manyan biranen ƙasar gwamnatin ƙasar dai ta hana kai man fetur zuwa yankunan karkara saboda cewa wato saboda tsoron cewa masu ɗauki da makamai za su iya amfani da su shugaban ƙasa goce ce a duk lokacin da za a ɗauko motocin wato dakon mai mutane suna mutuwa ana yin kwantan bauna a kan hanya ana ƙona motocin da mutane a cikinsu har su ƙone kurmus wuta ya bayyana haka ne dai a lokacin da yake halartar bikin buɗe wurin haƙo ma'adanai na lithium a yankin bogoini a kudancin ƙasar ƙungiyar jama'at nasratul islam wal muslimin mai alaƙa da alƙa'ida ita ke take killace tankokin dakon man fetur da hana su zuwa gidajen mai tun a cikin watan satumba ne dai ƙungiyar mai ɗauke da makamai ta sanar da hana shigar da tankokin man fetur cikin wato manyan biranen wannan ƙasa sojojin ƙasar ta mali dai suna yi wa tankokin jigilar man fetur ɗin rakiya daga kan iyaka har zuwa birnin bamako tare da yin amfani da jiragen yaƙi domin kaiwa masu ɗauke da makamai hari da za su iya kai hari akan waɗannan tankokin man shugaban ƙasar ta mali ya kira al'ummar ƙasar da su rage gudanar da tafiye-tafiye domin rage ƙarfin tasirin kamfarin man fetur ɗin da ake fama da shi a wannan ƙasa a cikin birnin bamako ana ganin dogayen layukan ababen hawa a cikin gidajen man fetur tun bayan jin mulkin ƙasar ƙarancin man fetur ɗin da ake fuskanta a yanzu shine wato kalubale mafi girma da mahukuntan ƙasar suke gani a can jamhuriyar demokradiyyar congo ko ƙungiyar nan ta m23 ta kafa kotunan shari'a a gundumar kivu ta arewa ƙungiyar ta 'yan tawaye m23 ta da haɗin gwiwar wata ƙawarta ƙungiyar afc sun kafa kotunan shari'a a cikin yankunan da suke iko da su a gundumar kibu ta arewa a garin goma ƙungiyar ta sanar da kafa kotuna 378 a faɗin yankunan da suke a ta, lamarin da gwamnatin kinshasa ta bayyana a matsayin haramtacce wani makusancin ƙungiyoyin tawayen da yake rike wato da ke rike da yankunan gabashin demokuraɗiyar congo ili mutela ya sanar da cewa tsarin mulkin ƙasar ya tabbatar da cewa bai kamata a bar mutane ba tare da tsarin shari'a ba wannan ne dalilin da ya sa ƙungiyoyin m23 da afc suka kafa kotuna domin yi wa mutane shari'a akan matsalolinsu na yau da kullum tun a ranar 14 ga watan satumba ne dai aka fara farfado da tsarin shari'a tare da zaɓar alƙalan da za su tafiyar da su a cikin wannan yankuna wani mai rajin kare haƙƙin bil'adama a yankin gwela mamaluka ya ce labari ne mai daɗi amma kuma a lokaci ɗaya mai cike da mamakin saboda yadda yake cin karo da matsayar m23 da kuma ta gwamnatin kinshasa da ta bayyana abin da cewa ya saba doka. yanzu sai ga zama domin a shirye-shiryenmu da suka da sharhin bayan labaru ko kun san afirka a yau da kuma muryoyin masu sauraro kuma da haka muke bankwana da ku. To sarhin bayan labaran namu na yau zai duba wasu daga cikin manyan zaɓuka da suka wakana a Afirka da suka hada da Ivory Coast da kuma ƙasar Kamaru. a jamhuriyar kamaru shugaban kasar mai ci ne paul biya aka sanar cewa ya lashe zaben shugabancin kasar sai kuma a kasar ivory coast da shugaba alhassan watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu bayan samun nasara mai cike da rudani domin zarcewa kan wa'adin mulki na takwas shugaba mafi zufa a duniya paul biya mai shekara biyu zai ci gaba da shugabanci watakila har gaba da cika shekara 100 a duniya idan har zai iya tunkarar rikice-rikicen da kasar ke fama da su tuni jam'iyya mai mulki a kasar ta yi maraba da wannan nasarar sannan kuma bolivia ya yi alkawarin yin mulki cikin adalci sai dai gabani da kuma ma bayan sanar sakamakon zaben al'umma sun kasance suna zaman ɗarɗar bayan da babban abokin hamayyarsa isa ciroma bakari ya ayyana cewa shine ya yi nasara a zaben sai dai sakamakon zaben ya nuna cewa biya ya samu kashi 54 cikin dari yayin da shuka babban abokin hamayyarsa ciroma bakari ya samu kashi 35 cikin dari lamarin da ya zo wa mutane da dama da mamaki sannan kuma wasu murna ta koma ciki tun bayan nasarar da ya samu a zaben shugabancin kasar a shekara ta 1992 ake ganin ya cika yin katsar london a zabuka da kuma yin amfani da salon rarraba kanuwa na 'yan adawa abin yabawa da za a iya alakantawa da shugaba paul biya sun hada da faɗaɗa makarantu da jami'o'in gwamnati a zamanin mulkinsa da yadda ya tunkari rikicin yankin bakasi inda najeriya ta mika wa kamaru yankin mai ɗimbin albarkatun man fetur to amma duk da haka nan a ƙarƙashin mulkin sakamaru ta shafe kusan shekaru goma tana fama da matsalar 'yan aware a yankin masu amfani da turancin ingilishi yayin da boko haram ke kaddamar da harare a arewacin ƙasar rashin aikin yi a ƙasar ya kai kashi 40 cikin 100 a tsakanin matasa hanyoyi da asibitoci sun kasance a lalace yayin da 'yancin faɗar barkacin baki ya zama tarihi to amma biya a lokacin da yake matashi ya zaɓi ya karanta fannin shari'a da siyasa a jami'ar birnin paris sannan bayan ya gama ya koma gida ya kama aikin gwamnati mutumin mai ra'ayin sauyi ya rike mukamai da dama inda ya rike manyan mukamai har ya samu shiga a wurin shugaban kasar na wancan lokaci ahmadu ahijo wanda ya kasance kan mulkin tun daga lokacin da kasar ta samu 'yanci a shekara ta 1960 ya kasance firaminista mai matukar biyayya na tsawon shekaru bakwai har zuwa shekara ta 1982 lokacin da mr ahijo ya ɗauki wani makami mai ban mamaki inda ya ajiye aikinsa tare da naɗa biya a matsayin shugaban ƙasa mr ahijo ya ci gaba da zama shugaban jam'iyyar yana tunanin cewa mukamin shugaban jam'iyya ya fi ƙarfi akan na shugaban ƙasa to amma a wannan lokaci sai biya ya yi amfani da ƙarfi ya kori duk mutanen ahijo daga gwamnati tare da tursasawa a hijo tafiya gudun hijira daga nan ya nuna kansa a matsayin jarumi ta hanyar murkushe yunkurin juyin mulki sau biyu ɗaya a shekara ta 1983 da kuma wanda ya biyo baya biya mai shekara 92 da haihuwa ya samu galaba kan babban jagoran 'yan adawa isa cire mabakari wanda ya samu kaso 35 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada kamar da majalisar tsarin mulki ta kasar ta fitar tun farko ciroma bakari ya ayyana kansa a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka gudanar a ranar 12 ga watan oktoban nan kimanin makonni biyu da suka gabata tuni ta kaddama kan sakamakon zaben ta haifar da zanga-zanga daga bangaren 'yan adawa da suke zargin tafka magudi a zaben kasar da ke yankin tsakiyar nahiyar afirka mutane hudu sun mutu kana an kama fiye da a tashe hankula da aka fuskanta gabanin bayyana sakamakon zaben shugaban kasar na kamaru yankunan duwala da kuma garwa su ne suka fi fuskantar tarzoma biyu bayan sanar da sakamakon zaben a ranar litinin to idan muka nufi waccan kasar guda ita ma inda aka gudanar da zaben shugaban kasar wato ivory coast ko kuma cote d'ivoire hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasar ta sanar da sunan alasan watara ɗan takarar jam'iyyar rsdp kuma shugaban ƙasar mai ci a matsayin wanda lashe zaben shugabancin kasar da aka gudanar a kwanan baya da wannan sakamako shugaba watara ya lashe zaben shugabancin kasar a karo na hudu inda a wannan karo ya yi nasarar lashe kaso 89.77 bisa ɗari na jimillar ƙuri'un da aka kada hukumar zaben ta coe ta ce watara ya lashe ƙuri'u da yawan su ya kai miliyan uku da 759 har da ɗan motsi cikin jimillar ƙuri'u miliyan 4,187,318 da aka kada kuma adadin waɗanda suka cancanci kada ƙuri'a da suka fita zaben na wannan karo ya kai kaso 50.10 bisa ɗari kafin zama shugaban ƙasar mr watara wanda a yanzu ke da shekaru 83 a duniya ya taɓa rike mukamin gwamnan babban bankin ƙasashen yammacin afirka kana ya taɓa zama mataimakin babban daraktan asusun bankin bayar da lamani na duniya wato imf kazalika ya kasance firaministan cote d'ivoire daga shekara ta 1990 zuwa 1993 kafin ya lashe zaben shugaban kasar na shekarar 2010 an sake zaben watara a shekarun 2015 da kuma 2020 ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Laraba biyar ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha hudu ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da sa gabata a rana irin ta yau ayatullah Muhammad hujjad ko Hamra'i fitaccen malamin addinin musulunci ya rasu. an haife shi a shekara ta 1310 bayan hijira a cikin iyalai masu ilimi da kuma tarbiyya a birnin tabriz wanda yake arewa maso yammacin kasar iran ayatollah muhammad hujjat tare da taimakon mahaifansa ya samu karatun addini mai zurfi a cikin ƙanƙanin lokaci kasantuwarsa mutum ne mai kwazo da hazaƙa ba da jimawa ba ya fara koyar da ilimomi daban-daban na addini mahaifinsa said ali ho kamarayi babban malamin addinin musulunci ne kuma shine malaminsa na farko bayan ya koyi ilimin fiqihu da usul da kuma wasu sabbin darussa muhammad hujjat ya tafi makarantar hausa ta birnin najab a kasar iraki yana da shekaru ashirin a duniya ya yi karatu mai zurfi a bangarori daban-daban na ilimin fiqihu da usul da kuma hadisi sannan kuma a gefe guda ya koyi ilimin taurari a wajen fitattun malamai a wannan fage bayan wani lokaci yana karatu a birnin najab ya kai ga matsayin ishtihadi wato babban malami wanda zai iya fitar da hukunce-hukunce da fatoyi na addinin musulunci ba tare da komawa zuwa ga fatoyi na malamai ba ayatollah muhammad hujjad ya bar birnin najab inda ya koma birnin qom na kasar iran a shekara ta 1349 bayan hijira daga lokacin ne kuma ya fara gudanar da harkokinsa na koyarwa a birnin qom wanda kuma a cikin ƙanƙanin lokaci ya samu karbuwa matuƙa a tsakanin malamai da ɗalibai na addinin musulunci a birnin na kom daga cikin muhimman ayyukan da aitula muhammad hujjat ya gudanar wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba baya ga rubuce-rubuce da wallafe-wallafe na littattafan addinin musulunci a bangarori daban-daban na ilimi shine kafa makarantar hausa ta hujjatiya da kuma babban ɗakin karatu wanda tun daga wancan lokacin har inda yau take malamai da ɗaliban addini suna ci gaba da amfana da waɗannan wurare a birnin kom da gaskiyan muhimman littafan da ya rubuta a lokacin rayuwarsa mafi shahara akwai littafin nan na kitabul baya sai kuma kitabul salat da kuma kitabul hajj masu rare ko kun san cewa shekaru 146 sa gabata a ranar irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin na scotland na ƙasar birtaniya a ranar goma sha biyu ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ya rubuta littafin sa wanda yake magana akan juyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da magana disu wannan ilimi da ya gano ya sa aka mai da hankali wajen bincike a kansa sannan kuma daga lokacin aka shugaban ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta ƙasar birtaniya james wall ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi a bangar wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koya da su yana da shekaru 48 a duniya a shekara ta 1879 masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 2014 george jordan wani marubuci kirista ɗan ƙasar labanan wanda ya rubuta littafin sautal adalatul insaniya ya rasu ɗan haifi george jordan a garin marja'iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta littafai da dama ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara a duniya shine littafin na mai suna imam ali sautal adalatul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai guda biyar an tambayi george jordan akan me ya sanya bai rubuta littafai akan sauran halifofin musulunci ba sai ce ba wai domin sauran halifofin musulunci ba sun a rubuta littafai a kansu ba ne sai dai ya ga cewa shi kirista ne amma ya yi rubutu akan imam ali saboda irin ɗabi'u waɗanda suke cikin ma'amalarsa da makiyansa inda ya ce a cikin wannan ma'amala mutum zai ga haƙiƙanin yan adamtaka da tausayi a aikace yayin da su kuma makiyansa ba san wani abu ba illa kisa da azabtar da ɗan adam da cin mutuncinsa da kuma keta alfarmarsa akan haka ya ɗauki wannan ɓangare na rayuwar Imam ali alaihi salam ya rubutu a kansa inda ya sanya sunan littafin sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka Afrika a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun tsokacin da jaridar the guardian ta ƙasar birtaniya ta yi kan kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir fadar mulkin jihar darfur ta arewa ta ƙasar sudan da cewa wani abu ne da aka saba gani a matsayin tashin hankali da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. an daɗe ana sa ran kisan kiyashi da ake yi a birnin alfashir wanda rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ta aikata ya biyo bayan wani tsari da aka saba gani a sudan da sauran ƙasashen afirka kamar rwanda da liberia inda ake aikata kisan gilla kan wasu ƙabilu inda masu aikata laifin ke rubuta nasu ayyukan ta'addancin an lura da wannan a cikin wani rahoto da jarida jaridar the guardian ta birtaniya ta buga wanda carlos murphy da rachel savage ka rubuta sun nuna cewa a shekara ta 2023 an kashe kimanin fararen hula 15,000 galibinsu daga kabilar masalit da ba larabawa ba a aljanina babban birnin jihar yammacin darfur da dakarun kai daukin gaggawa da kungiyoyin sa kai da ke kawance da su da suka kwace iko da birnin marubutan sun lura cewa mayakan sun yi wa aljani na ƙawanya suna kona gidaje da sansanonin 'yan gudun hijira gaba ɗaya a watan afrilun shekara ta 2025 dakarun kai daukin gaggawa sun kashe fararen hula sama da 1,500 a cikin sa'o'i 72 a cikin sansanin 'yan gudun hijira na zamzam gudu da alfashir wannan ya haifar da ƙaura na dubban fararen hula yayin da da yawa suka ɓace rahoton ya bayyana cewa kungiyoyin agaji da masu sa ido na kasashen duniya sun yi gargadi game da zubar da jini da ke tafe watanni goma sha takwas da suka gabata suna masu lura da cewa binciken bai mayar da hankali kan ko kisan gillan zai faru ba ko a'a sai dai idan zai faru to yaushe ne duk da haka marubutan sun yi jayayyar cewa al'ummar duniya ba ta ɗauki matakin hanawa ba kuma gargaɗin ya kasance kawai tsari ba tare da aiwatarwa na gaske ba ko ta hanyar kakaba takunkumi ko matsin lamba na siyasa na gaske rahoton ya yi nuni da cewa yakin basasa a sudan wanda ya samo asali daga rikicin iko tsakanin rundunar sojoji ta yau da kullum ƙarƙashin jagorancin laftanar general abdul fatah al-burhan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙungiyar rapid support forces wacce ta zama ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin muhammad hamdan da kalu wanda aka fi sani da hamidati rikicin ya raba mutane miliyan goma sha uku da muhallinsu kafin cikan shekaru biyu da bullarsa rabin waɗannan mutane da aka kora suna cikin gaggawar buƙatar taimakon abinci wanda hakan ya sa rikicin ya zama ɗaya daga cikin bala'o'in jin ƙai mafi muni a duniya a yau rahoton ya kara da cewa abin mamaki ne yadda sojojin sudan da kansu duk da cewa a karamin mataki suka maimaita ɗabi'ar rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rapid support forces ta gaza kare fararen hula da kuma barin su cikin haɗarin kisa sojojin sun riga sun janye daga birane kamar alfashir da aljanaina inda suka bar jama'a ga hukumarsu wanda hakan ya sauƙaƙa kisan gillar jama'a sace-sace da sace jama'a domin tilasta musu zama 'yan ƙungiyar kai ɗaukin gaggawa marubutan sun jaddada cewa rundunar rafi support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suna amfani da faifai na bidiyo a matsayin kayan aikin yakin kwakwalwa yayin da kwararru da masu sharhi suka yi amfani da hotunan tauraron dan adam da hotunan adana bayanai don tabbatar da kisan gillar jama'a a asibitoci unguwannin zama da sansanonin 'yan gudun hijira rashin sadarwa ya sa kiyasta adadin waɗanda abin ya shafa ya zama da wahala ganin cewa kimanin mutane 260 suna cikin alfashir lokacin da ta faɗi ƙarƙashin ikon rapid support forces Wanda 'yan gudun hijira sama da dubu talatin da biyar daga yankunan da suke kewaye marubutan sun kuma ambato kwararru suna cewa dakatar da rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa na bukatar daukan matakin matsin lamba daga kasashen duniya musamman waɗanda suke tallafa musu suna baiwa kungiyar ta rapid support forces makamai da tallafin kayan aiki a daidai lokacin da kasashen duniya ciki har da amurka ba su iya daukar mataki ba sai su fitar da sukar da bata da amfani koritz da rachel sun kammala rahotonsu da cewa abin da ya faru a alfashir a yau yana nuna sake gazawar tashin hankali da aka saba gani a sudan tare da rashin daukan mataki a fili na al'ummar duniya da rundunar da kanta take maimaita halayen rundunar rapid support forces wanda hakan ya sa fararen hula suka fi fuskantar barazanar kisa kuma ya tabbatar da cewa waɗannan kisan gilla an riga an yi tsammanin sa tun a baya rahotanni sun bayyana cewa yanayi mai wahalar gaske da ɗaruruwan iyalai da suka kaura daga alfashir zuwa addabba a jihar arewa za su shiga zai fi daga hankali a rikicin da ya faru a alfashir yayin da ake ci gaba da fafatawa da kuma rundunar kai daukin gaggawa ke kula da alfashin babban birnin jihar darfur ta arewa ɗaruruwan iyalai 'yan sudan an tilasta musu barin gidajensu da yankunansu suna neman mafaka a wurare mafi aminci duk da haka suna fuskantar mawuyacin hali da kuma mawuyacin hali na jin kai wakilin gidan talabijin na aljazira a sudan usama said ahmad ya ruwaito halin da mutanen da suka rasa matsugunansu ke ciki a wani wurin jira a birnin addabba ke jihar arewa kimarar aljazira ta ɗauki hotunan mutanen da suka rasa matsugunansu ciki har da yara da mata suna fuskantar mawuyacin hali bayan tafiyar mako guda a halin yanzu addabba tana ba da mafaka ga mutane sama da dubu arba'in da suka rasa matsugunansu daga yankunan darfur da kordofan ta yammacin sudan gwamnatin yankin tana sa ran kwararren mutane da suka rasa matsugunansu cikin sa'o'i masu zuwa bayan kwace alfashin da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces suka yi ruwan iyalai sun riga sun isa a dabba bayan sun samu nasarar tserewa daga alfashir a lokacin da ake killace da su da kuma karuwar fada wakilin gidan talabijin na aljazira ya rawaito cewa ana sa ran karin samun wasu tagogi da za su isa cikin kwanaki masu zuwa iyalai tsakanin goma zuwa ashirin suna isa kowace rana zuwa birnin addabba bayan sun yi tafiyan ɗaruruwan kilomita kuma sun fuskanci matsaloli masu yawa a lokacin da suke gudun hijira kamar yadda aka rubuta a cikin wani rahoto na aljazeera hukumar kula da ba da agajin gaggawa a jihar arewa ta ce tana ci gaba da shirye-shirye tare da wasu abokan hulɗa don samar da kayan masarufi ga mutanen da suka rasa tsugunansu a yanzu kuma waɗanda ake sa za su isa birnin na addabba a kowace rana an kuma kafa sansanonin 'yan gudun hijira a wurare daban-daban don tsugunar da wasu daga cikinsu duk da taimakon da wasu ƙungiyoyin yankin suka bayar ga waɗanda suka rasa tsugunansu rahoton Aljazeera ya ci gaba da cewa har yanzu akwai buƙatar ƙarin taimako na gaggawa idan aka yi la'akari da mawuyacin halin jin kai da 'yan gudun hijira suke ciki abin lura shine cewa rundunar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta kwace iko da birnin alfashir a ranar lahadin da ta gabata wanda ya kasance sansanin karshe na sojojin sudan a yankin darfur rahotanni sun bayyana game da kisan gillar da dakarun kai daukin gaggawa suka yi wa fararen hula wanda ya haifar da koran dubban iyalai zuwa yankuna mafi aminci a arewa da yammacin darfur dubban fararen hula ne suka rasa matsugunansu daga alfashin tun ranar lahadin da ta gabata saboda fada kuma da yawa daga cikinsu sun nufi birnin tawila mai nisan kilomita 70 wanda ya riga ya ba da mafaka ga kimanin mutane 650 da suka rasa matsugunansu a cewar kiyasin majalisar ɗinkin duniya a gefe guda kuma dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces sun amince da aikata laifuka a alfashir yayin da ake ci gaba da samun kwararan mutane da suka rasa matsugunansu sakamakon faɗan da ake yi tsakanin rundunar rapid support forces da dakarun kai daukin gaggawa da sojojin sudan alfashir gwamnan darfur mini minawi ya tabbatar da cewa za a yi adalci ga keta haddi da waɗanda ake kira masu laifi suka aikata kuma yi tsawon lokaci da za a ɗauka a nasu ɓangaren kakakin rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa ya bayyana cewa rundunarsa ba ta musanta cewa wasu daga cikin mambobinta sun aikata ke haddi. amma waɗannan ayyuka ba sa wakiltar rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa gaba ɗaya a nata ɓangaren gwamnatin sudan ta sanar da hukumomin ƙasa da ƙasa game da ayyukan ta'addancin da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata kan fararen hula gwamnatin sudan ta bayyana cewa ta sanar da babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya da kuma wasu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da mummunan ta'addanci da ke ta haddi da rundunar rapid support forces ta dakarun kai ɗaukin gaggawa suka aikata a alfashir arewacin darfur da bara da kuma arewacin kurdufan a cewar kamfanin dillancin labarai na sudan suna wakilin dindindin na sudan a geneva hassan hamid hassan ya yi wa jami'an babban kwamishinan bayani game da mummunan laifuka da rapid support forces suka aikata daga ranar 26 ga watan oktoba zuwa yanzu a cikin alfashir da kewaye jami'in na sudan ya nuna cewa rashin son ɗaukar mataki mai tsauri kan ƙungiyar rapid support forces bayan barkewar tawayenta akan na kawar da ido ga masu ɗaukar nauyinsu da kuma samar da makamai da kayan aikin soji ga mayakan 'yan tawayen sudan ya bai wa 'yan bindiga damar aikata duk waɗannan munanan ayyuka jami'in diflomasiyyar sudan ya yi nuni da cewa ƙungiyar rapid support forces ta aikata kisan gilla da aka yi wa fararen hula ciki har da marasa lafiya da ma'aikatan lafiya a cikin asibitin kula da mata na saudiya da ke alfashir ya kuma gabatar da cikakkun bayanai game da abin da ya bayyana a matsayin irin wannan take haƙƙi da rundunar rapid support forces ta aikata a birnin bara ke arewacin kurdufan yana mai tabbatar da cewa wannan ta'asar ta sake maimaituwa a kowace birni da 'yan bindiga suka mamaye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 masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu sauraron sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan kurar haka da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke cin muku to a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa, tsaro da dai sauransu. To da yake muna ƙarshen mako lokaci ne da muke warewa domin ba ku dama da isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. To ga malami na farko a kan faifai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen Hausa na biyu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Idan. Muna godiya da kuke ba mu dama don gaishe gaishe na karshen mako. Da farko ina gaida kai kai mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da iyalanka ina muku barka da sallah ina muku fata alheri da dukkan ma'aikatan Iran. <clears throat> da farko dai ina gaida Alkasim Babadi mai shugaba na masu kiran sauran radio na Afirka gabaki daya wanda yake jihar Agadez dukkan mambobin jihar Agadez ina musu fata alheri. Ina gaida ga gaya ɓangaren dam da shi da Malam Kabiru da dukkan mambobi na masu kiran sauran radio na Afirka ɓangaren Maradi ina musu fata alheri. alheri ina gaida aliyu wanda yake tawa da dukkan yan tawa bangaren masu kira sauran radio na afirka ina musu fata alheri in na dawo yamma ina gaida baba tsoho mai albarka da shi da muhammad dan bari bari da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka eh, ina musu fata alheri in dawo difa ina gaida dukkan eh, eh, mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke jihar difa na dawo doso ina gaida yaro da shi da dukkan mambobi na masu kira sauran radio na afirka wanda suke doso na dawo jihar da magarin ina gaida shugaba ni na mamman salisu sani wanda kira shi dozman da dukkan mambobin na masu kiran sauran radio na afirka ina musu fata alira musu barka da sallah ina gaida kabiru sule usman ina gaida ila mai shayi kin daura kadori ga abdulmuhammad muhammad zafara malam kabiru eh, ila mai kanti da shayi malam kabiru maradi ina gaida eh, ibrahim gwadon gaya kwangwaren dam ina gaida Eh, nafisa ina gaida a wola guriyar shanuwa ta markuran daga mashi sojan gade sau mamman sandaura cihanza da dukkan mambobinmu na masu kira sauraron radio na afirka ba zan manta ba da inusa makiyayi keta mai lalle sanusu madatai su madatai eh, ya kuma mai aski ba da raka Elaji Bashir Bakin Tasha, eh, Siraji Letoro eh, da duka mambobinmu na masu kira sauran radio na Afirka bangaren jihar da magana ina ma kowa da kowa fata alheri a tashi lami magana ma misali da kira shugaban shugaban na masu kira sauran radio na Afirka rashin jihar da magana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran mai albarka mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran ina so a bani dama na gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin na asan barka ina gaida asan Alhaji Omar ina gaida asan Konami ina gaida Yabi mai kayan kwali ina gaida Nura mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida Abdi Krimo ina gaida Malam Hamus Club da magaran ina kwana ina gaida Ali Gurji ina gaida mutari mai gyaran salula a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula a cikin tashar da magaran a tashi lafiya mai magana isu mai gyaran waya daga cikin tashar da magaran Assalamu alaikum ta harar murar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi tun daura dama da kuke ba muke gada yan uwa da muna arziki ina gada gadon kara dan wani wanda yake jihar Maradi akwai Malam Kabiru kusa da makarantar Malam Abba Maradi ina gada Audillahi Tela mai ganin mutuncin kowa Maradi ina gada Ibrahim garin Kasagi Shushena ina gada Isu Madatte Sunusi Madatte ina gada Sani Dauda Cinwaza Sani Alaska Tsatsun Buru ina gaida usman mai dala bausheri ina gaida salisu dan eh, nijar wanda yake nan najeriya ina gaida mustapha ranki likitan dabobi a nan garkin daura ina gaida isuhu mai eh, shayi wanda yake nan eh, garkin daura ina gaida yahaya danu azare ina gaida babadi mamman bande ina gaida a ah, mala hamidu kalan labuwa da maria. ina gaida mamman shehu shehu gard ne wanda yake na ramfon wajibi da magaran ina gaida zane da alife tifuwa wanda yake da magaran shugaba zabera mai matsala shugaban zaɓe sanka ne na jihar da magaran ina gaida mutare cica gangara idan sama wanda yake mata mai ina gaida yan kulab zaɓen sanka duka wanda suke cikin wanga gida ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba ilami kanti da shayi garkin daura. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Gidan radio Jamhuriyar Musulunci da ke ƙasa Iran. Kuna tare da Malam Ibrahim Gadanka dan wani daga nan Jamhuriyar Niger, jihar Maradi, gomin da dan takwarnaka birnin Kwankwarnan take. Mai yada labarai na ƙungiyar masu kira da masu saurari riyan Maradi. Gaisuwa ta musamman zuwa gari kamar Hassan Barka. A barinka na ga da Aishat Kwansayar ke birnin Agadas, Alkasan Babu Liman Agadas, Muhammad Bala birnin Agadas. Akwai gaisuwa ta musamman ka zo baka zo mai albarka da ke birnin yamai akwai alhaji amman tarihi yamai akwai abokina muhammad dan bari bari yamai nijar akwai ramat isaka yamai nijar akwai kabiru sule usman da ke nan kabiru sule da ke malam kabiru ke nan wajen makarantar mal a birnin maradi malam aliban kula birnin maradi hajar bili malam adam sarki ake na kasa birnin maradi mai gida na alhaji kolo na angon zare akwai matan gidan shi hajja aisa hajja amina hajja lela'u alhaji musa na abili mai rina kowa sha bakwai maradi alhaji malam tsarha mai kamar ke sabon mashi matan gidan shi aminu da mariya da raka da abulan da akwaran kama har likita mai da samun mashi lauyi gona mai faraji jirki sabon mashi idi dan ja sai da hudu banzar kicin gari dan birni matan gidan shi amurka kubra da dogon zane mai kada da ke dan birni gaisuwa ta musamman zuwa ga ila mai kanti da shayi girkin daura na daura najeriya akwai kabiru su da usman da magaran akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga sars ta kasimu to da magaran akwai akwai mai giri idi nikitan akwai yau ɗanki nikitan akwai shi abuta gwamnati da ba a saka duka akwai da sabuwar garura akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga zaka sarri idan kasuwa na birnin wacce akwai gisa budu da ke na zango ilis irin mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan rediyon janahoriyar musulunci na iran ina muku sallama irin ta addinin musulunci kamar yadda ya koyar da mu sunana abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara gusau local government magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauraro afirka ina amfani da wannan dama domin na mika sakon goron sallah na ga yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaban tafiya malam hassan da abokan aikinka da iyalanka ina maka barka da fatan kun sallah lafiya ina gaida alkasun baba a gada shugaban kungiyar masu kiya sauraron radio afirka ina maka fatan alkhairi ina ma gaida malam kabiru sule waton pro na wannan kungiyar masu kiya sauraro radio africa ina maka barka da sallah ina gaida wa sani cinwaza ina gaida sani alaksa tsatsun buru ina gaida umar arabada ina gaida mamman dozman ina gaida malam isiyaka rabiu ina gaida tsoho mai albarka da dai dukkan sauran al'umma kasar nijar na muku barka da sallah da fata kuyi sallah lafiya gaisuwa ta ta gaba ina gaida iliya mai kanti da shayi garkin daura ina gaida kaduru da fulanin wardi ina gaida yahaya danno azare ina gaida kwamar iyasu kubu digawa ina gaida da ɗakin mai kwamfuta mai yama da yusu cibi da ado salati goma rijau da shehu adamu rijau da nizifi ibrahim rogar malam shagari da kuma ali gamadan da ke a jihar kano da kuma ahmad afansu bajoga da abubakar sani zaria da dan kani zaria da kuma mai shinkafa son da hayya salisu ya hayya dan nijar da lawar dan tudu da magaran da malama fatima da ke a jihar adamawa duka ina kowa fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara ku solo nan magani a tarayyar najeriya assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci ta iran mai magana salisu haya dan nijar daga fata ke san kwarastar ta tarayyar nigeria mamba a kungiya ta masu kira da sauraron rediyo ta afirka zan yi amfani da wannan dama in aika sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa gare ku ma'aikatan gidan rediyo na iran sako na gaisuwa da fatan alkhairi zuwa gare ka malam hassan barka da dukkan ma'aikatan ku na gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga aishatu kwansanyar agadas sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman sani dauda shiwaza sako na gaisuwa da fata na alkhairi zuwa ga kumrat ilyasu yakubu na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga abdulmumuni muhammad waziri na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga iliya mai kanti da shayi garkin daura na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga yakubu sanisi garin duna na gaisuwa da fatan alheri zuwa ga mamman salisu dozman na gaisuwa da fatan alheri zuwa sani alaska tsatsin biri sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa garamatu isaka birnin yame sako na gaisuwa da fatan alheri zuwa gamamman dan bari-bari birnin yame sako na gaisuwa da fata na alheri zuwa ga dukkan mambobi na masu kira da sauraron rediyo na afirka baki ɗaya da 'yan gwagwarmaya magana magana salisu haya ɗan nijar daga fata ke kwaras ta tare ne Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriya Musulunci ta Iran suna na Usman Maidala Bashari a jihar Tamagaram cikin Jamhuriya ta Nijar daga da dama da ake ba mu isar da sabon gaskiyar mu ta sada zumunta a wannan kafa mai albarka da farko dai ina gaida jagoran shirin Malam Hassan Barka akwai Isu Musu madaddai Isu madaddai Yakubu mai aski ba da raka shugaba Rabi mai aski Iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai Sani Da'u Alaska Katsin Burin Muhammad Lawan go tudu Muhammad Lawal lilwe daga nan halgarin matsin kai Malam Ibrahim garin Kasaki Malam Ibrahim gidan Kaya akwai Salisu Yahaya daga nan tarayyar Najeriya dabu mai kwamfuta mai yama su kungiyar sarakuna tuwan Usaini Abdullahi da ke garin Jigawa baya ilaka garin Bushiri akwai abokina Siraji SJ garin Bushiri Musa Yaron uba garin Bushiri Nasiru Jalo garin Bushiri ba zama da kuma aboki na eh, Isa Musa Turoma daga nahar Kwamin King Gidigir ba zama da Umar arifa da Badan ba akwai kuma Kwamar Ahmed Bajoga Kwamar Ɗauya Asu Yakubu Digawa Kwamar Yakubu Rigum eh, Lere ba zama da kuma eh, dukkanin ɗaukacin dai masu kire da sauraro na wannan kafa mai albarka da ke cewa daga ƙarshe suna na Usman Maidala Bushiri a jihar Damagaram cikin jamhuriyar ta Nijar a tashi lafiya mu da jamhuriyar musulunci ta iran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko suna na sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar dama da kuke ba mu dukkan karshen mako to gaisuwar farko gare ka kai mai gabatar da wanga shiri hassan barka akwai usman mai dala bushiri zuwa gare ka ya salisu dan nijar zuwa gare ka iliya mai shayi garkin daura zuwa gare ka abdulmumin wazir tun daga hal jihar zamfara akwai malam kabiru tun daga na yankin maradi zakariya salihu yankin maradi na tafi agadas a madadin shugaba na masu kira da saurare alkasun baba duk al'ummar agadas na yi muku fata alkhairi na tafi ya mai akwai mamar sala zuwa gare ka baba tsoho mai albarka maman Muramatu ramatu duka yana yi muku fata alkhairi na da nan da magaram akwai shugaba salisu wanda aka fi da dosman akwai mamman sani dauda cin wata sunusu madatai isu madatai tasiri unguwar tudu zuwa gare ka abokina abdulaziz mannafi wanda aka fi sani da furezi zuwa gare ka kabiru shula bakin taransa da magaram eh, ina na nan tsatsun burum akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum muna godiya sani da wadaska tun daga nan tsatsun burum to masu sauraron mu da hakan ne kuma muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni Hassan barka na aga da suke cewa da ko bisalam a huta lafiya. Thank you. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.